Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Hukumar FBI mai binciken manyan laifuka da sashen kare 'yancin bil'adama a ma'aikatar shari'a ta Amurkan da kuma ofishin lauyan gwamnatin tarayya sun fara bincike kan harin da aka kai da mota kan masu zanga-zangar adawa da masu nuna wariya. Lamarin ya ne a birnin Charlottesville da ke Virginia makwabciyar nan birnin Washington DC. tuni gwamnan jihar terry mcauliffe wadda ya allah wadai da zanga-zangar da yan wariyar launin fatar suka shirya wadda ya zama tarzoma har ya kai ga kisan mutane uku ya yana dokar ta ɓaci bayan da faɗa ya barke tsakanin yan wariyar da kuma masu adawa da su gwamnan ya shafin sa ta twitter cewa da ke take-take da kalamai da suka wakana a charlottesville cikin sawoyi 24 abu ne da ba za a lamunta da su ba yace 'yancin magana ba 'yanci bane na tada tarzoma. shi ma da yake magana shugaban amurka donald trump ya yitar da abin da ya kira mummunar nuna kyama da gaba haɗe da tarzoma daga bangarori daban-daban sa'o'i bayan da aka soke zanga-zangar rundunar 'yan sanda ta jihar virginia ta ba da rahoton ta mai saukar ungulu ya yi haɗari kuma jami'an ta biyu da suke ciki sun rasa ransu. shawarar da mai kamfanin sojojin haya da ke nan amurka da ake kira blackwater mr eric prince ya bayar cewa amurka ta miƙa yakin da take yi a afghanistan ga sojojin haya tana fuskantar turjiya a kabul da kuma nan birnin washington rahotanni suka ce shugaban amurka donald trump yana nazarin wannan shawara a tsawon wata ɗaya da ya ɗauka yana nazarin yakin na afghanistan inda yanzu bayan shekaru goma sha shida dakarun amurka da mayakan sa kai na taliban suke cicirindo. do shawarar prince wanda tsohon sojan ruwa ne na musamman na amurka ya bayar tana fuskantar adawa daga tsoffin shugabannin kasar afghanistan da ma hafsoshin amurka daga makwabciyar ta pakistan kuma rahotanni sun ce wani harin kunar bakin wake da amaraicen jiya aka kai amaraicen jiya asabar aka kai a yankin kudu maso yammacin kasar ya halaka kalla mutane goma sha biyar ciki har da sojoji da farar hula kamar, dai yadda hukumomin ƙasar suka yi bayani. jaman ƙasar da shaidun gani da ido suka ce maharin yana kan babur ne dankare da nakiyoyi lokacin da ya kara wata motar sojoji da ke jigilar dakarun ƙasar a birnin ƙata babban birnin lardin baluchistan fashewar ta hauku ne a yankin da yake da tsatsaura matakan tsaro a wannan birni akalla mutane 32 sun jikkata kamar yadda ministan harkokin cikin gida na ƙasar sarafas bukti ya yi bayani da dama cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da pakistan ɗin take shirye-shiryen bikin zagayowar ranar da ƙasar ta samu 'yancin kanta za a yi wannan biki gobe litinin idan allah kai mu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc A Kenya bayan kammala yakin neman zaɓe mai tsawon lokaci 'yan ƙasar sun fara komawa ga tsarin rayuwar da suka saba ta yau da kullum. Bayan da hukumomin ƙasar a suka ayyana shugaban ƙasar mai ci yanzu Uhuru Kenyatta a zaman wadda ya lashe zaɓen ƙasar domin fara wa'adi na biyu bayan da ya doke da ɗaɗɗen abokin karawarsa a ɓangaren 'yan hamayya Ra'ila Odinga. Nan da nan masu murna da 'yan zanga-zanga kan sanarwar sakamakon zaɓen suka fara wasu har zuwa jiya Asabar. amma ba a duka aka wanye lafiya ba rahotanni suka ce an harbe aka kashe matasa tara a unguwar marasa galihu da ake kira mathare da ke birnin nairobi cikin dare wani magidanci ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa wani albarushi da ya bauɗe ya kashe diyarsa yayin da take wasa da ƙawayenta a unguwar matharin hakanan 'yan sanda sun harbe sa kashe mutane biyu a kisimu da ke yammacin kasar wacce ta kasance tungar 'yan hamayya a lokacin wata zanga-zanga amma ministan cikin gida na kenya ya ce 'yan sanda suna mutunta doka da oda domin ba laifi ba ne a gudanar da zanga-zanga cikin lumana. Rahotanni daga Nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka sun halaka fiye da mutane talatin sakamakon ruwan sama da aka kamar da bakin kwarya a yankin cikin sa'o'i 24 su kamar yadda hukumomin kasar suka faɗa a jiya Asabar. Jaman kasar suka ce mutane goma sun bata kuma akwai alamun yawan waɗanda suka halaka zai karu. An tura tawagar masu aikin ceto cikin sojoji da 'yan sanda da farar hula domin ceto waɗanda suka makale a kan rufin gine-gine ko a kan tuddai, in ji jami'an gwamnati yayin da hotunan talabijin suka nuna hotunan hanyoyi da gadoji da ambaliyar ta lalata. duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masu iya magana ke cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. Aka ce marigayi Malam Aminu Kano ya ce to a ƙaro man mana. Idan ana batun matsalolin ilimi a Najeriya sai mutum ya rasa ta ina ma zai fara. Yau dai sama da shekaru biyu muke ta magana cikin wannan shiri kan matsaloli da kuma wasu nasarorin da aka samu ta fuskar ilimi. Amma ba safan muke maganar sufetocin ilimi waɗanda suke da tasiri gaya su ma a ci gaban ilmin. Rahotonmu na farko daga jihar Taraba ne dangane da matsayin sufetocin na ilmi. Wakilin sashen Hausa a yankin Lawal Sani Kona ya ce karancin kuɗi ya durkusar da sashen sufetoci a jihar. Alhaji Ali Babando tsohon malami ne ya ba da bayani bisa wa'annan jami'ai na sa ido ga makarantu. Aikin inspector da farko kai malami kana da timetable naka inspector zai duba ya gani ga yadda kake tsara karantarwanka ga lokacin shiga maka ajinka ga lokacin fitanka na biyu inspector yana kula da headmaster ya gani makarantar nan tashi ta kyautatu ta zama standard da kowa da kowa zai sha'awa inspector yana sa ko da gasa za a yi tsakanin makaranta da makaranta inspectoci suna sawa kowace makaranta ta yi kishi ta ga in an je gasan nan ta ci ta samu nasara akan yar uwarta to inspector kuma mu a sanin mu na da su ne ma jagora a wajen kyautata ilimi domin an ce mai kula da masu kula da ɗalibai idan kai headmaster da kutucoci kuna kula da ɗalibai to inspector ina kula da kai headmaster da ku malamai da har ɗaliban duka hatta ginin makaranta inspector yana kula da shi hatta masu zuwa suna sai da abinci a makaranta inspector ina kula da su in ya ga waɗansu masu hali mummuna zai ce a kore su a yanzu duk babu don ganin samun ziyarar wa'annan jami'ai kan kari zuwa makarantun firamare da dama da ke jihar Taraba. Yasa na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar Taraba, Mr. Simon Galadima. Da farko dai karanci tafiya nan yana da yankin da yanayi ne na yanzu. A yanzu abubuwa su yi karfi ko ta ina. Duk duniya abubuwa su yi karfi. Wannan sagaya nan ba ba yi ba ana yi ba isa wurin su ba da kawai inda ka je nan. ba a isa mana za a je ana tafiya ana takatansa a duba resources da ke hannunmu mu yi deploy na mu je guri mu dawo mu je mu dawo yadda muke magana yanzu ba kowa su a wuce yanzu suna zagayawa suna kamar report Alhaji Shehu Abubakar tsohon sakataren ilmi ne a ƙaramar hukumar Jalingo ya kuma yi bayani kamar haka. Matsalolin shine za ga cewa gashi an baka makarantu goma ko sha biyar a wani wuri ma har ishirin sai ka ga baka da abin da zaka hau don zuwa wannan makarantun sa'annan babu wani kuɗi kuma da ake baka wanda zai zamanto isheshe daga gwamnati domin ka zo wa'innan makarantu yaya za ka yi a kaje kaga inda a ce an baka goyon baya ta abin hawa da kuma a kuɗi isheshe wanda za ka rinka zuwa ai ba da za a yi kai ma ka zauna ba ka je ba sa'an nan zuwanka nan shi ne zai farfado da harkan ilimi a ƙaramar hukuma a jiha da kuma ma ƙasa baki ɗaya amma rashin zuwanka malami ai ba ruwan shi zai ce wake duba shi headmaster da yake makaranta wanda sun sun saba yau da kullum suna tare don haka ba kullum bane suke ɗaukan maganansa wani babban abu amma in aka ce inspector makaranta yana zuwa fato kowane malami zai shirya so kaga inspection din nan kuma yana nan kashi kashi ne akwai inspection da ake sanarwa malamai za mu zo makaranta don yin inspection akwai kuma inspection da ake yi na bazata masana da dama na ganin ba za a samu bunƙasar iya karatu da rubutu ga yara ƙanana a makarantun firamare ba in ba an sa wa jami'an sa ido kaimi don tabbatar da malamai na aikinsu a kan kari lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Amma mahukunta a jihar Kebbi sun ɗauki matakai na ƙarfafa sashen su fetocin ilmin. Domin hukumar ilmi bai ɗaya ta jihar ta kashe naira miliyan 49 eh, ta sayi babura 170 domin rarrabawa ga ƙananan hukumomi da suke ƙarƙashinta. Hakan zai bai wa sufetocin damar kai ziyara har dai wuraren da motoci ba sa iya kaiwa a karkara. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da sakataren hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Alhaji Balarabe Abdulmumini don jin dalilin da ya sa hukumar ta sayi waɗannan babura. Alhamdulillah mun saya babura dari da saba'in. Abin da ya jawo hankalinmu da mu saya waɗannan masu suna domin mu rarraba ga LGS ɗin da ke gare mu a cikin wannan state gaba ɗaya shine saboda muna son mu karfafa ma supervisors dinmu su samu sauki domin zuwa supervising din makarantun ne da ke cikin ƙauyuka da ke cikin state din nan gaba daya muna so mu ji ko nawa ne an ka kashe domin siyo wayannan babura din to babura din 170 kamar da ne faɗa miki mun ka saye su mun sai su akan alakalla miliyan 49 to waɗanne ƙa'idoji na an ka bi domin raba wa'annan babura ɗin to ƙa'idodin da muka bi shine a kowace lge ga kowane state akwai wata lge ɗin da ta fi yawa akwai kuma lge ɗin da ke da yawan malamai waɗannan ƙa'idodi na yawa da kuma yawan makarantun ne da ke cikin kowace lge shine muka bi muka rarraba waɗannan masun suna gare su a kirana shine wato bisa ga dalilin da yasa aka saya waɗannan machines shine saboda mu samu dama da sauƙi na zuwa supervision na makarantun ne to ina fatan malamai din da an kararraba ma waɗannan ko kuma ESCC uh, e da su EOEO e da su advisors ina fatan za su yi amfani da wannan damar da aka ba su domin su ƙara kyautata wannan supervision din nan na kowace makaranta loko-loko su kuma waɗannan makarantu din an tanada musu malamai eh to alhamdulillahi kamar yadda ne faɗa tun farko bayan sayan waɗannan machines mun nemi shi mai girma gwamna da ba mu dama cikin abubuwan da mun kaɗan tattara mu ɗauki malamai a ciki kuma a gaskiya mun ɗauki malami masu nce guda 400 domin tallafawa ga waɗannan makarantun ne a samu sauƙi kuma da jin daɗin karantar da yaran da ke nan. to wani irin kira za ka yi wasu su headmastoci? Eh, abin nan ina kiran su da cewa idan sun samu waɗannan malamai to don allah su yi ƙoƙari su yi tsaye su ga cewa waɗannan malamai sun yi aiki bisa ga ka'idar da an ka ɗauke su domin shi domin ciyar da yaran mu gaba ga wannan ilimi namu. Alhaji Balarabe Abdulmumini kenan. Su ma sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomi sun bayyana gamsuwarsu game da wannan matakin da hukumar ilimi ta ɗauka na ganin an ƙarfafa gwiwar masu tabbatar da ingancin ilimi a makarantu. Da farko ga sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta birnin Kebbi. sunana abubakar muhammad birnin kabi es na birnin kabi local government amma sun kalli an karbo kwanakin baya allah ya kadiri nan birnin kabi ga ta samu mashin guda goma ta gwamnati ta ɗauki nauyin ta kawo muku na masu zuka mm. yaya kun ka ciya a gaskiya gwamnati ta yi rawa a zuwa gani saboda an ɗauki shekaru da yawa kayan a samu irin wannan gudunmuwa ɗin wannan aishi domin a bunƙasa ziyartar makaranta ga inspectors a kullum kuma ko shi aka tashi ana iya hawa a buga mashin a ti a makaranta a dawo kankare ko shi ana iya zuwa makaranta tun kayan a tashi makaranta kuma tun da ya kayan assembly hito yan shiga inda ana ana iya haɗu can a taro a inspection na makaranta sannan a da office gaskiya mun gode don ga gwamnan kokari da gwamnati ta yi don an daɗe ba a samu an yi irin wani abu ba ga gwamnati a gaskiya ta allah an ɗauki malamai ina jojin 400 da wani abu ko ban san exact number ɗin da an ka ɗauka ba don ɗaukar su ba hakkin muna ba yara ta akan helikwata ɗinmu ta ilmin balgari su ka daga mana ya ɗauki 400 da wani abu to yana an raba musu offers amma har yanzu ba a yi ɗinsu ba yana jikila wani sati a ce a ba mu dama matsa su makarantuni daban-daban in allah ya zo shi ma sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta kalgo ga abin da ke cewa sunana dai alhaji abdullahi ke umar unguwa adowa kalgo local government education secretary kalgo lgea lallai nan karamar hukumar mulki ta kalgo sashen kula da kananan firamare wato an ba mu babur guda shidda waɗannan babura kuma tare da sakula ta yadda za mu bi mu raba su wato kamat guideline kenan da turanci wanda ake cewa guideline don kada mu samu kurakurai wani rabon su baburan nan guda shidda guda da an allocating din shi ga ofis din sakataren ilimi wato ni kenan babur guda kuma aka ce a bashe shi quality assurance department babur na uku shi kuma a bashe shi ga spo project sashen filanin masu kula da ayyuka na gine-gine da kuma kula da makarantun ne babur na hudu shi ma an bashe shi tsakanin inspector quality assurance da kuma inspector arabic su sharin daya babur guda kuma aka ce a bashe shi ga hannun finance department wato sashen kashiya mai zirga-zirga ta albashi sannan baba na ƙarshe ne ake ce a bashe shiga wani kuma ofisa shi aka ce mai eac educate a child educate a child din nan wani program na anda unicef a ƙarshen hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wanda ke shi mai girma gwamna sanata atiku abubakar gudu ya je mai yama kaddamar da wannan sannan kuma kowace lg yanzu an enrolin nata ta shiga cikin wannan program a dole ne a hito da wannan office desk officer under unicef program na eac educate a child kenan a takaice kulawa da ilmantar da yan yare yan kanana kanana cikin primary ko da ba su shiga aji daya ba kindergarten to shi an ka a ba wannan babu kuma an bashi insha Allah wace irin kari kuka so a yi muku to hakika ne gaskiya mun yi godiya mun yi daɗi mun yi horin ciki don kamin a bashe su akwai shi director quality assurance officer qao wanda ya sha kwamfilin kware wato hina koke gaskiya kamin samu dama shi cikin makarantun ne hina ya kashe naira dubu ɗari biyar ga yini maimakon kila shaman ɗari biyar yo zagaye to sai ga cewa shi inda hina da abin hawa gaskiya da sai hisakar sacrifice ya je ga zaga makaranta biyu akalla ga yini shi yini can shiga abin da ya kamata to ta wannan hoji gaskiya muna godiya gwamnati da ta ba mu waɗannan babura kuma har muna tsallaka da su inda mota ba ta yi tsallakawa da su wannan abin farin ciki ne hawaye kuma muna kira ko kuma roƙo gwamnati gaskiya muna da bukata ƙara mana irin su sabili muna da area officers wato masu kula da yanki yanki na iriyoyi da su ma son samu na da muna da su sai mu ba kowace area kuma babur guda wajen su shidda wannan in mun samu hakan ga wallahi abin kwarin ciki na ƙari bisa ƙari insha Allah mun gode kwarai Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya. Daga jihar Kaduna kuma tsohon sakataren ilmi a karamar hukumar Kaduna ta kudu Sanusi Sirajo ya kira ga gwamnati ta mai da harkokin ilmin makarantun firamare musamman biyan albashin malamai zuwa ga hukumomin ilmi bai ɗaya maimakon ƙananan hukumomi. Malam Siraju ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Firamare an ɗauko wani tsari wanda aka koma da. Koma da shine ba ƙananan hukumomi dama su rinka biyan malamai albashi. Wannan matsala ce wanda aka taɓa fuskantar ta aka rinka samun watanni ana kasa biyan albashi shi sa gwamnati ta fito da hukumar bada ilimi na bai daya wannan hukumar bada ilimi na bai daya sai ta zamanto ita ke kula da dukkan wani malami tarbiyyarsa ci gabansa da albashi shi to amma yanzu kawai gari an shi an mai kara koma local government ko an ci koci local government da kanta babban matsala za kara koma domin kullum su local government suna kallon makarantu su ne matsalar su gaba daya domin kuɗi in an kawo na malamai ya fi yawa sannan ita na karamar hukuma kuma bai kaiwa da yawa amma duk basu gane ina ne matsalar ta taso ba kamata mutum ya gane me matsalar albashin ma tukuna me ina ka samu matsalar sannan kai ma wani hukunci in za ka yi sannan na biyu ba ilimin da zai inganta ba kayan aiki a makaranta babu wannan ilimin a ce makaranta babu instructional material babu eh, conducive atmosphere yanayi mai ingantacce wanda za ka yi karatu ka koyar ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai kwarin kafaɗa da baki ina ga maka yanzu za ka iya kewaya makarantu ka ga babu chalk kwayar chalk babu shi wallahi za ka kewaye makarantun firamare ka samu malamai wanda suke da albashin wata bakwai wata takwas ba biyar ba to ya za a yi mutum ya maka aiki wani aikin ki so maka sannan za ka kewaya makarantun firamare ka ga cewa tsawon shekaru biyu ko fiye da haka ba su je an musu wani training ba to shi ilimi kuma bai iya sai ana training kara training ko da yaushe in kana kara ma mutane bita ka yi musu bita ka musu bita shine za ka sami inganci amma in ba haka ba a samu wani inganci a cikin ilimin samsam ba kamar yadda nake gaya maka cewa ilimin firamare ya samu matsala ta inda tun daga farkonsa aka ce za ta ci malamai wannan daidai ne to amma wacce hanya za ka bi ka ci malaman kuma me ka samu domin ya kamata duk abin da ka samu a sakamakon binciken ka ka mu da mutane na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma kullum duk inda ga malam firamare ina son tabbatar maka wallahi duk inda ga malam firamare yana tsoraci yana cikin tsoro saboda halin da yake gani kullum wani abu na iya samun shi da makamantansu kuma ana so a koma tsarin da me tsarin da shine a ba takarda muhimmanci ba takarda muhimmanci babban matsala ba ce babban matsala ce a kasar nan cewa sai mai takarda kaza da kaza zai koyar a duba halin da ake ciki a Najeriya yanzu in ka ba da irin wannan karfin mutum zai je nemo takardar ne a karshe ba ilimin sai ya takarda saboda shi malamin makaranta duk a inda yake yana bukatar. ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa domin yana sa isar da wani sako ne wanda da babu shi ka zo ka matsa mishi ka takura shi ka hana shi abin da ya kamata ka bashi sannan kuma akwai malamin da yake matakin albashi tun fiye da shekara biyar ba matsa shi ba akwai wanda ya fiye wanda ma kai walla shekara bakwai ko takwas an ma za a samu wani ki goma ba matsa shi na aure daya to ya za a iya baka abin da kiso ba ka samu abin da kiso ba sannan na biyu shine an samu matsala babba matsalar babba ita ce akwai lokacin da aka yi gwamna ya zo gwamna namadi akcet namadi sanbo yana gwamna lokacin da ya zo yana gwamnan nan ya kara ma malamai kashi biyar cikin albashinsu ya kara ma malamai kashi ashirin da bakwai da rabi cikin albashinsu kashi nau kenan talatin da ko sannan an zo an yi karancin albashi na naira dubu goma sha takwas an zo an kara albashi kashi talatin ka gani to duk waɗannan abubuwan shi ne sa albashin malami ya tashi daga kashi hamsin cikin ɗari ya koma kashi saba'in da bakwai kuma ita jiha ɗin bata ba ƙananan hukumomi wani abu ya mai gurbin wannan gibin da samu ba so da dole kuɗin ƙaramar hukuma ya ƙaru in ya ƙaru. ba za su iya biya ba za a waye gari biyan zai gagare su to wannan shine matsalar da muka fara fuskanta na farko ake ganin kamar abin yayi yawa amma tun daga eh, shekara ta dubu biyu da goma aka sa dokan daukan malami aka hana to kuma ko sa wannan dokan shi ma matsala ne domin in malami ya bari baka samu wani malamin ya mai gurbin shi ba to ya za a yi aiki ya tafi ba zai yi ba kamar barin baka misali Kaduna Kudu ana ba da kuɗi a da ana ba da karamar hukuma tana samun kuɗin gwamnatin tarayya daunin ta da gwamnatin tarayya miliyan 150 amma miliyan 127 yana tafiya education ne abin da suke yake rara a susun local gama bai kai miliyan 30 ba to ya za a yi local gama ita ta rayu ba ta ma rayu ba saboda wa'annan abubuwan sannan secondary da kaga an samu inganci ana cewa ta inganta da sauransu ai suna da teacher service board tana da wurin su commission wanda yake kula da su wanda duk waɗansu abubuwan su ana kula da shi haka duk da gwamnati ta ƙarshen gwamnatin jiha ne amma kuma ana kula da su sannan na hudu matsalar shine gwamnatin tana sanarwa akwai bambanci tsakanin malamin da ke koyarwa primary da malamin da ke koyarwa secondary so idan ka ba da sanarwa kace nama malami karin albashi kashi kaza cikin ɗari ka sani duk inda malami yake zai hada shi yake yi bayan kuɗin local government yana da ƙananan hukumomi ne kuɗin na jiha daban ne kowa na da muhallinsa daban tun kan lura da wani abubuwan su suke kama ilimi suka mai tarnaki a halin yanzu mun yi nazarin makarantun ma da yawa wallahi akwai makarantun da bai kamata a ce sun yaye ɗalibai ba a bara haka ma bana saboda abin da ya kamata yaran samu ba samu ba to kuma ka ji so yayi sa tura su kwaleji idan ka tura su kwaleji da wannan dan karamin ilimin da za su karanto ba mu za su karanto shi ilimin primary shine ya kamata a ba karfi fe da ilimin university domin shine ginshikin karatu idan ya kyau ne university na shi ilimi yana samun inganci ne idan ka nemo wanda ya sansa ya nemi tallafa maka akwai wani kungiya da muke da ta wanda suka yi da taya harkar ilimi kuma muka nemi mu taimaka ma gwamnati da ta bada dama mutum daga yadda muka samu kanmu mu zo mu tallafa mata amma gwamnati ba dauki abin da muhimmanci tunda ka suka inganta firamare yanzu ya kamata kai kokari ka samo mutane suka san harkar ilimin su zo su baka gudunmuwa ba a ce sai an dauko waɗansu waɗanda ba san harkar ba akan je a dauko mutane daga jami'a ne da su amma ka nemi wanda yake ya san harkar a ƙasa kuma zai taimaka maka cikin ɗanƙanin lokaci kamar na gama kamar mu na wanda suka bar aiki na malinta muna nan muna da yawa sannan kuma muna shirye mu ba gwamnatin dama ta ba mu damar mu mu je mu ba da mu a makarantu cikin dan ƙarin lokaci za mu iya kewaye jihar Kaduna gaba ɗaya mu tunda ko ina muna nan kuma za mu iya zuwa makarantun unguwannin ne ba mu wani wuri ba mu ba da gudunmuwar mu kuma ilimin ya tashi wannan shine hanya na farko sannan na biyu salarin malaman firamare ya koma hannu kuma ba da ilimi na bai daya in ya so duk wanda wasu gyare-gyare ne a yi amma duk lokacin da aka biya malamin firamare na Kaduna ta Kudu to malamin gama shi ma ya samu salarin shi ya zama to ake tsarin na da ya koma haka girman masu ne kuma mutunta su ne sannan na uku a samu musu kayan aiki a makarantu na hudu idan an ba su ci a tabbatar da an biya su wannan ci nasu wannan abubuwan aka yi su kaɗan za a samu ci gaba a makarantu. kwana biyu ba mu kawo muku rahoto dangane da ilimin 'ya'yan makiyaya ba ko da a yau ɗin ma babu rahoto kai tsaye sai dai kuma akwai sako kan muhimmancin fulani makiyaya da 'ya'yansu su nemi ilimin zamani daga marubucin waƙoƙi cikin harshen fulfulde Malam Ahmed Sukhairaj. Kun bi aini jumla duro be hani be nastoya, kawtal a fesu ngam ha be janga be famoya, ya keji durungol waili na bano woya, jamanuru waili ke hani yimɓe fungailoya, dental duro be a fes e taskiti tiɗɗina, wainaɓe dow durgol be janga be jangina, gainaka waili ke hande yimɓe e awoya, fuɗo ha ko noya nden be liira ɓe jornoya fuɗoyol ko ko e e be faddoya to ni ha ko fandake wulgo bo eɓe keeloya ngam gene jorɓe to febi nagge e nyaamoya to ni haa ngerelloy kecce doole nge ƴakkoya fuɗoyorko ko dow suudu maaɗa ndu mbaalata to ni jemma jengoyi saitawa e nge jakkita. do hey ko faamen gene jorɓe e mballoya fuɗoyorko haana wuleki der dam faddoya. noddaandu am dow fulɓe haani ɓe janngoya janngirle diina e duniya fuu yo ɓe kawtoya ngam hannde neɗɗo to relli anndal e toskoya yaakeeji ɗuɗɗi o aawata ko o fistoya sey faa o noddoya ballitoo o hokkoya ngeenaari ɗuuɗndiga haa o faama ko saawoya ndaa ɗuɗugo njoɓdi e faamaneego ko sirroya gaño maako bee giɗo maako faami ko suuɗoya ngam naawɗi diina waɗi mbimi hani a jangoya dego ko a hisnoye bustungu iga duniya kadi bo ndara dow ɓiɓɓe maɗa ɓe jangoya ɓe tinoɓe ɗaɓɓita ande dina e duniya nda kawte ɗuɗɗe fatigoya maga findina leñi fulɓe dow andal ɓe tiiɗa ɓe tiɗɗina eɗe tiiɗi nodda leñol ɓe finta ɓe gayloya ɓe daroɓe tiiɗana tefre andal ɓe ɓurɗoya kadi an bo bandam habdutiɗa notoya nodda ndu ndu ngam andu wallatana masaro da wannan rahoton allah kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yarda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.